العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a mu na tafsiri a wannan masallaci na alamin islamic foundation a yau muna ranar goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara 1447 ga hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wanda ya dace da 28 ga watan biyu muna cikin suratun nisa za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu فانكحوا ما طاب لكم من النساء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا الله جلت قدرته يتي فإن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى idan kuka ji tsoron ba za ku iya ku yi adalci ba wato wajen cikin marayu wajen aurensu idan ku ne za ku aure su ba za ku yi musu adalci ba wajen ba su sadakin da ya kamata a ba su da kulawan da ya kamata a yi musu to in ku haka ne to fanki ma tabala kun minan nisa'i to ku je ku aura waɗanda suka yi muku wato daɗi ma'ana waɗanda kuka gamsu da su ko kuma wanda aurensu ya yi muku daɗi minan nisa'i cikin mata in kuka tashi aure masana ko dai bibbiyu mutum zai aura ko kuma dai wasu lasa a'a uku uku ne wa ruba ko kuma hudu hudu wa in khiftum alla ta'dilu idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa fawahidatan to ku aure na daya aw ma malakat aymanukum ko inda hannayenku suka mallaka ma'ana ku yangun wasunku ku aura dalika yin hakan fa adna shi yafi kusa da Allah ta'ulu kada ku karkata wato ku bar hanya da Allah ya shimfida wannan ayar Allah madaukaki wato ya nuna ta'addudiz zawjat wato kididdiga mata mutum ya aure mace fiye da daya ayar tana cewa in khiftum allah tuqsitu fil yatama idan kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren marayu mun karanta jiya hadisi daga aisha radiyallahu anha wanda take magana akan wato wanda yake da marainiya a karkashinsa kuma yazo zai aure ta ba zai adalci ba wajen bata ta abin da ya kamata sannan kuma akwai wanda ya nuna cewa a wannan ana magana ne game da marainiya tana karkashin wani tana da dukiya ga mai son aure yazo shi ba zai sake a auren ba kuma shi ba zai aure ta ba don kwaɗayin abinta wannan ma yana daga cikin abin da malamai suka yi bayanin in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba cikin mata to a nan, kalima in khiftum Allah to khiftum kalima hafa ya khafu haufan, wannan tsoro ake nufi amma a kalima ce a harshen larabci kalimatu sta'malu fil adad ana amfani da ita wajen kishiyoyin abu yadda ake faɗa khawfu a cikin wato tsoro ana amfani da ita kuma akan yaqini wa in khiftum alla ta'dilu wato Allah aula tuqsitu akwai aya da take magana wajen eh, wannan mata mutum ya rike mata idan yana tsoron eh, ba zai zauna da ita ba wa in khiftum shiqaqa bainihima barakallahu fihi Wani wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma anan khiftum ɗin malamai suka ce alintum ne idan kuka san cewa eh wato matan nan da mazajen nan ba su iya zama lafiya ba to ya za a yi kenan sai a tada hakaman min ahli da hakaman min ahliha alkali daga wajen shi ko alkali daga wajenta ko mai hankali a wajen shi mai hankali a wajenta a zo a zauna a tattauna amma in khiftum in kawai kaji tsoro ne kawai da zaran kai kaje wannan za ta yi min kaza sai ka kira mutane kenan kullun ka dinga kiran mutane kenan saboda haka khiftum wancan sani ne nan ma wasu suka fasara khiftum din da tsoro wasu suka ce a khiftum din da sani ne saboda ana amfani da ita fil addan ai wa in dhanantum idan kuka ji tsammanin cewa ba za ku yi ku yi adalci ba kowa ya san kan shi, a lokacin da za ka yi aure ka san cewa za ka yi ka yi adalci ko ba za ka yi ba ta wannan lokacin ka yi kokari ka tabbatar cewa abin da yake kararin da ka ba za ka iya ba to karkace za ka ɗauka kamar yadda ko a amana ne ko a shugabanci ne ko a ne idan ka ce ga shi ka riƙe wannan kai ka san kanka shin ka taɓa gwadawa ka yi nasara ka taɓa riƙe amana ka cika ka taɓa riƙewa ka cinye kai ka san kanka idan kana da wannan ɗarɗaɗɗin kar ma ka sa kanka haka idan aka yi wasiya aka yi maka wasiya in kana tsoron ba za ka yi kake wato wasiyar ba maza maza ka yi sauri ka ce musu a'a ni ma ba zan iya ba kar ka yadda ka dauka ka zo ka ce ni dama don an matsa min ne na dauka alhali kuma Allah zai tambaye ka dan tashin kiyama to anan Allah ce idan ba za ku iya koyi adalci ba kalimar qist ana amfani da ita ga adalci a wani babin zai zo rashin adalci idan aka ce aqsatar rajulu wato za a ce mutumin nan yayi adalci amma ka ce qasatar rajulu bi ma'ana jarar rajulu wa ashe sa Allah ce wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba amma wajen adalce ce wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitina harufa ne guda uku da suke zuwa amma mabinansu a wajen tasarrufat ba su zama daidai ba amma haka zaka gansu daidai ne to nan ana nufin Allah ta ba za ku yi adalci ba to adamul qist din a cikin me in ka ji tsoron ba za ka yi ka yi adalci a cikin mata da yawa ba ko? wuce wajen? wani kirtum Allah filiya ta mana ba mu zo kai ba tuba sai Allah ya ce fankihu ma qabalakum ku ku aura wato irin matan da suka yi muku wato daɗi wajen zama da su a tsammanin ku kenan ko kuma ma balakun ai annau idan ana amfanin iri ake magana ana kawo abu man ɗin da suna ma ina fata an gane kalma ce da ake amfani ana cewa ya ta'aqaba ne ma da man kamar was-samaa wa ma banaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha ai wa man da sama da wanda ya gina ta shine Allah amma yi amfani da ma anan hakan nan kuma Allah madaukake ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in ko sai ce faminhum man yamshi ala batni akwai mutumin da yake tafiya da kafa dabbobin ne amma sai Allah ya kawo man saboda an hada da masu hankalin da mara hankalin cikin bayani sai ka amfani da man din don a jera maganar ta fita shine aka ce man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba kaga ala batnihi macizai kenan ala arba'a sauran dabbobi masu kafa hudu alari jilaini shine mutum zai shiga da shi da kuma dabbobin masu tafiya da kafa sai Allah ya ce hu! ma tabalakum irin matan da kuka gamsu da su wasu kuma suka ce a'a na'ati ne ake nufi anan ma'ana fanki fankihu at-tayyiba minan nisa mata wanda suke tsarkaku masu kamun kai wanda kuna ganin za ku iya zama da su minan nisa'i cikin mata masna bibbiyu idan mutum zai aure ya aure mata biyu in kuma zai iya ya zarce wa tulata uku uku wa ruba da kuma hudu hudu an gani to anan fanki ma taba kun minan nisa'i masana wasu ka ce masana din wa tulata din wa ruba din wai hadawa za a yi masana biyu wa tulata da uku biyar wa ruba da hudu tara suka ce za su iya auren mata tara wannan ba a musulunci ba ne me dalilin ku suka ce to gashi nan matsina wa thulatha wa ruba wawu wawu ba harafin atibi ba ne kuma annabi ba ya auri mata tara ba lokaci guda ya zauna da su har ya mutu ya basu saboda haka kenan ashe za a aura wani zai ce haka wanda ya fi wannan muni kuma suka ce matsina wa thulatha wa ruba din masana biyu biyu hudu kenan wa thulatha uku uku shida kenan wa ruba hudu hudu takwas kenan in ka hada goma sha shida ta tara eh sha takwas eh akwai wanda suka tafi akan haka gane gana iya ka aure mata sha takwas a ganin su kenan amma ba a musulunci ba a musulunci idan mutum ya aure mace wato in aka same shi ma da mata fiye da hudu ma'ana kafin ya musulunta yana da mata fiye da hudu sai ya zo ya musulunta mai za a yi za a ba shi zabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa gailan a thaqafi umarni da cewa da ya zo ya rasu a ya musulunta kai yana da mata guda goma sai annabi ya ce da shi ikhtar min hunna arba'a ka zabi hudu daga cikinsu ka rabu da shida nan. haka kuma ya faru ga alharith bin qais bin qaisin shi ma ya ce aslamtu wa indi thamani niswa na musulunta ina da mata takwas fa zakartu dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam na ambata annabi cewa ga fa irin adadin mata na sai ya ce iftar minhunna arba'a shi ma aka ce zaɓi zabi mata hudu hakan nan saura dai kowanne wanda dai yana musulunta da fiye da mata hudu to ana umurtansa da wato ya rabu da sauran ya koma ya zauna da adadin da shar'a ta yadda a nan ne ake maganan to ina mutumin da yana da mata hudu sai ya zo ya auri ta biyar ta san akwai masu gangancin haka mutum yana da mata hudu ya auri ta biyar to a imamu malik da imamu shafi har suka ce in har ya sani haddi za a yi masa haddi za a yi masa ko da bai halattar ba haddin mai haddin mazinaci in ce halal ne kuma ya yi ridda ya bar musulunci amma an bai sani ba shi ya ɗauka ba laifi ana yi to za a ladabtar da shi ya rabu da ɗaya daga cikinsu ko kuma ɗaya ɗin shi ne ita ce ta ƙarshen ba wai zaɓi zai yi ba don hudu na farkon dama halal suke to saboda haka faɗin Allah subhana eh, fanki ma tsabara nisa'i mathna wa thulatha ghurba masna din nan ma'ana biyu biyu adadi ne wanda ba a maimaita shi adadi ne wanda ba a maimaita yasa saboda an addala shi ba za a sarrafa shi ba alif da lam ba zai shiga masna din ba za ka ce al masna ba kuma masna wa thulatha wa din nan ba ana nufin ba ne, badal ne ko dai biyu ko kuma uku ko kuma hudu amma ba biyu da uku da hudu bane saboda haka masu gangancin haka sai su so haƙura Allah ya ce masana wasu thalatha wa to yaya yaushe ne mutum zai auri mata biyu ko mata uku ko mata hudu sai idan zaka iya kai adalci shi yasa Allah ce wa in khiftum alla ta'dilu idan kuna tsoron ba za ku yi ku adalci ba ko idan kuna zaton ba za ku yi ku adalci ba ko idan kun san ba za ku yi ku adalci ba a dukkan halaye bai halatta ka tara mata ba fiye da ɗaya wace za ka aura ba wa, hidatan sai ka auri mace guda ɗaya ta kilo wacce take ba ta da matsala da kai a wajen ba kai mata adalci ba amma idan ka auri biyu tofa akwai bukatan adalci al'adalcin nan zai zama wurin ajiyewa da ciyarwa da rabon kwana duk wannan dole kai adalci abinda ba za ka yi kai adalci ba malamai suka ce abu biyu ne son zuciya da tarewa wannan ba za ka yi kai adalci ba wannan abu ne wanda su ne za su kawo gudunmuwa na samu wannan position ɗin wani lokacin ko kuwa idan mutum yana da mata biyu sai ɗaya ta zama tana da harshe mai kyawu kullum kana fita mai gida Allah ya kiyaye a dawo lafiya Allah ya bada sa'a kana can wurin aiki can kamar sha biyu ta kira ka mai gida kana lafiya ana kira ka ne don in ji halin da kake ciki wani bai sama akwai irin wannan matar a duniya ba <laughs> eh? in kuma tana da bukata na wani abu na tefe ne gida za ta mai gida za ka biya ta kasuwa ne in ka tashi kasancewa an yi masu gina to yanzu mai za ka yi eh zan biya in ba za ka biya ban ba kare niyya ko a jiunka ba na suka ce a ah, yau ba zan je kasuwa ba ka ganye shiru a mutum da an yi maka ladabin magana ta nan sai kai maka gane mana eh wani abu ne sai a ce eh dama abu kaza ne ya kusa ya kare ba wai ya kare ba ne ya kusa ya kare ya za ka ji da wannan matar da za ka ga kullum ya ta marka abincinta na lokaci ukun nan kullum a ajiye kana zuwa ta kawo ta ajiye na jiya an ɗauka an wanke tana wa ya ta marka wanka tana wa ya ta marka wanki tana share mata ɗaki eh? da wacce kuma in an kawo kwanan sai dai ko kai ne za ka zo ka ce a ɗauka ko gyatumar ce ta ce za ta kira yara a ɗauka ko kuma tana jiran abinci ba a kawo ba ya za ka riƙe su ko kuma mai kula da ɗakinka da wacce ba ta kula da ɗakinka da mai ɗauke maka kuɗi da wadda ba ta ɗaukewa ashe su mata su ne za su yi contribution za su ba da gudunmuwa wajen kyautata alaƙar kamar yadda kai ma Allah ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf to su ma ai Allah ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna ko akwai akan su akwai nasu saboda haka son zuciya kai ashe yasa aka ce ka zama namiji na gari kar kawai mace kana son ta so haka wani ka ne yasa kake so amma duk kirkin da wannan take maka baka ganin kirkinta wacce take maka musgunawa rashin adalci wane ne rashin gaskiya duk wai ita ce ka fi so wannan zalunci ne ka nuna musu cewa ku daidai kuke amma fa kuna so wani ya wuce gaba to wanda ya fi kyautata min ne to in ka aje biyu kada ka ce wannan ta je anguwa wannan ka hana sai inda dalili karka kawo ka ba wannan abu ka hana wannan sai da dalili ranar girkin wannan kana zuwa daga kaji ko tsire ranar girkin wannan ba abin da kake zuwa da shi ya zama kullun haka ran girkin wannan kana zuwa gida da wuri ran girkin wancan sai can dare an yi bacci kake zuwa ita ta yi kwalliya tana jiranka ta gaji ta yi bacci sannan kake shigowa ka yi adalci to adalci bayan ma na ci da sha da tufatarwa da wurin zama da raba kwana to akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ka lura shi yasa jiya muka ce mai zama da mata biyu uku hudu wato ya isa ya zama ya rike gari saboda siyasar da za ka yi a gida din ya fi siyasar ka ta waje siyasar ka ta waje wani za ka yi mar barazana wani za ka yi masa ihu wani za ka yi masa kariya, wani za ka dan bashi kuɗi ka wuce a gida mace in baka bi da ita channel din da ya dace din nan ba fa duk abin da za ka bata ita ba zai gamshe ta ba ka nuna cewa ita matarka ce ta isa wannan shi ne mutum in zai hada biyu in za ka yi mata biyu in kana da daya in za ka je zance karka kai magana matar daya karka je ka ce wallahi wadda nake tare da ita din wallahi ba ta cika kaza ba ba ta da tsafta ko ba ta iya girki ba ko kaza ko kaza ko kaza ita kuma tana ah, Allah sarki ai mata ne sai hakuri wallahi wallahi munafuka da kasa take yi in ka fita daɗi take ji tana samun wato weak point wurin kasawa na wancan matar tana ɗibawa Randa ta zo gidan ga kishiyar a cikin tafinta abu kaɗan zai yada su ke ma ba an ce ma ke kaza ce ba ita kuma ba wanda ya san wannan sai mijinta kaga kenan dalilin fara wura hutan fitina kenan wa ya gaya miki matarka shikenan an kama aiki saboda haka karka kai duk yadda take ko ta nemi ta sani a'a ita mata ta ce Allah ne halatta mu in ya aure sai sa zan aure ki ita mata gidan karka yi mata wannan magana ai yanzu zan aure wacce ta fi wallahi ta iya girki ta iya tsafta ta iya a waje ne kar iya fa ka batta ta zo gida ta kunce zani ta zauna ta duk wannan kyalkyal da kake gani din don a waje ne take maka in ta zo gida zaka gwammace ta gidan saboda haka ita ma ta gidan karkai mata magana ta waje me yasa zaka aure ta na kasa ne kin jala wata mata ta tashi ta zo ta ce da Allah ku tambaye miji na me na kasa zai yi aure ba wai kin kasa bane Allah ne halatta masa to a wannan halin in za yi karka gaya na gida labarin waje ko na waje labarin gida kuma in kana da mata fiye da ɗaya karka buɗe shafin hiran ɗaya matar dillan da kuna tare da wannan karka kawo kisar wancan in ita ta kawo sai ka ce a'a wannan ba lokacin ta bane lokacin ki ne yanzu muna maganan maganan ta fa kamar kin ba ta lokacin ki ne ke ta kanki to anan zaka rufe kofofin barna da yawa amma kana zuwa ta bude kofa ka shiga to wallahi in ta kulle ba za ka iya fita ba kuma addu'a za mu yi akan Allah ya ba mu ikon zama da su wani lokacin wata matar za ta ɗauke ka kamar babanka kai gara almajiri da kai kai mijinta ne yadda za ta wulakanta ka ta tozarta ka ta gaya maka ba daɗi ta ɓata maka kaya kuma kai kana tausayinta ta yi babanta ya yi maka wasiya da Allah ka riƙe mun ya amana kai kana kallon wannan amana ita ba ta gani ko kana tausayinta in ka sake ta ina za ta je ko kana ganin maraicinta diddi abin da kake gani ita ba shi take gani ba ta yadda inda za ka sake ta za ta shiga wuta ne ka sake ta ta shiga amma bayan ka sake ta za ta yi hankali saboda haka idan ka zauna da mace fiye da ɗaya lalle ne ka yi haƙuri ka zama kana da wato salo na zamantakewa da hangen nesa da rashin ɗaukan hukunci da gaggawa to in biyu ne za ka yi uku ma haka in uku ne za ka yi hudu ma haka in hudu ne za ka kara da kuyanga ma haka duk da ba kuyangan yanzu kuyangu su ba su da girki ba su da zaɓi amma in akwai za ku yi ko ba za ku yi ba eh wani ne yana da mata hudu sai wata za ta aure shi ya ce mata na hudu ne fa to ni zan zama kuyanga ta yadda ta zama kuyanga din don ta zama kuyanga su din za su yadda ne don kuyanga ba ta da girki amma kuma tana shiga ɗakinka ta shimfiɗa maka beshi ta sa maka turaren wuta ta gyara maka komai sannan ta je ta gaya mai girkin cewa to fa na gyara ɗaki to kaga mai gida yana ɗaki ana gyara masa ɗaki kuma kuyan gasta ce halaliya ce gare shi to kaga sauran mata karshe kale za su samu ko to saboda haka musulunci alhamdulillah da yasa yanzu babu kuyangun a nan kasar yanzu a Najeriya mu ba mu da kuyangu don kuyangu ana samun su ne ta hanyar yaki ko idan aka yaki aka samu ganima abin nan usara na yakin su ne za a sa su zamanto masu bauta to da kuke ce ya halatta mana auren mata bibbiyu ko uku uku ko hudu hudu wa in khiftum alla ta'jilu idan kuka ji tsoron ba za ku yi ku yi adalci ba saboda karkata to me za ku yi wahidatan ku auri mace daya wacce ba yadda za a yi ba yi adalci ba sai dai in ba kai azzalimi ne azzalimi ba zai adalci ba ko mata ɗaya ne yana ganin ta kamar baiwa ta nema ya hana wata ran ma ya dake ta ya gasa mata magana kai ma za ku ji tsoron Allah wallahi wasu sun kaji rayuwarsu da mata ba kyau kuma kai kana da ya ya ka gani idan aka yi wa yarka irin wannan ɗin au ma malakat kuma ko kuma abinda hannayenku suka mallaka Allah ya ce zalika hakan nan fa shine adana yafi kusa Allah ulu da kada ku karkata Allah ta juru kenan Allah ta milu ani haqqi wa tajuru karku karkata daga gaskiya ku je wato ku zo ku yi eh, zalunci wasu ka ce Allah ta'ulu din nan ma'ana kada ku zama masu iyali da yawa idan mutum yana tsoron kar ya tara mata eh, iyali da yawa ya'ya da yawa to ya auri mace daya kaga in ta haifi daya sai bayan shekara ko shekara biyu za ta haifi daya ko amma kana da mata hudu to in shekara biyu suke haihuwa ma duk shekara kusan za ka yi suna ko sau biyu za ka yi suna to yanzu za su yi yawa to wasu suka fassara da allah ta'ulu din nan ma'ana kada ku zama kuna da iyalai da yawa ko kuma allah ta'ulu wasu fassara da aila aila shi ne fa ina ailatan wannan talauci kenan wannan shi ne zai kiya kare ku daga talauci idan kuna da 'ya'ya da yawa mata da yawa kullum kuna ce da su ba za ku yi kuɗi ba amma magana farko ita ce magana kada ku zama kuna zalunci kada ku bar hanyar Allah shi yasa aka ce ka zauna da mace daya idan kuma ka aure mace biyu uku hudu din nan fa wajibi ne kai adalci ba zabin ka bane da yawa wasu mazaje hatta wajen raba kwana ba sa raba da wasu matan wani ma da yayi aure wani yake gamin ko kai ne wani da yayi aure ya ce da uwar gidan yanzu ke kin gama dutinki ke ki zauna yanzu da amarya za a yi tun da tana aiki kar an faɗa a gane cewa ita ce ake nufi amma dai shi mijin ya ce yanzu wai ke ke zauna wannan da wannan za a yi wani kuma da ya auren sai ya kawo buhun masara ya jingina ya ce da yaran to ku kula da gyatumarku shi ya tabi wannan ba haka ba ne ba duk wanda yake da biyu uku hudu idan yana zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana lahum ra'atan duk wanda yake da mata biyu thumma yamiru ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shaqqihu saqitun aw ma'il kana da mata fiye da daya dan tashin kiyama zaka zo baka yi adalci ba to gefen din nan ya shanye ko kuma ya fadi a karkace zaka zo duk wanda kaga a kiyama yana tafiya a karkace to yana da mata fiye da daya bai yi adalci ba kuma Allah sai ya kwato haƙƙinsu din saboda haka a dinga neman yafiya tsakanin juna a yi haƙuri da juna ni daɗi na duk lokacin da na ji wani ya matarsa ta yi masa wani kaza kaza kaza to daɗi na kawai tunanin da nake yi mutuwa ta nana duk fitinar kiran da na kwanta ai shi kenan kin huta gwagwa sai ki je ki wani auri wani ki ɗanɗana yaya nake da ke ko ba shi ba ne ko kuma ke ki mutu ki bar ni in je in auro wata neman ɗanɗana in ke ce da kirki in ta miki istighfari ina miki addu'a wata take cewa mijinta ya rasu ta auri wani mijin kullum addu'anta akan mijin da ya rasu ne na ce mai rai ɗin ba ta ce ba ta ma tunanin ya dace a yi masa addu'a na ce to da Allah tun da yanzu kina karkashin igiyansa ki yi haƙuri ki sa cikin addu'a saboda muni halinsa fashattana ma bai na huma a kyautatawa mata in akwai a basu in babu a gaya musu kalma mai daɗi su ma mutane ne kamar mu sun bar gidajen iyayensu sun zauna da mu a wannan ba ƙaramin abu ba ne to Allah ya samu gyara fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu allati wa'atun nisaa sadaqatihinna nihla Allah madaukake ce ku baiwa mata sadakin su alkhitabu huna lil awliya waliyan al'amari ake magana sadaqatihinna jam'u ne na sadaqa wato shine sadaki an kira sadaki sadaki ne saboda shi ke gaskanta wannan ingancin wannan alaka da zamantakewa tsakanin mata da miji idan ka so ka gabatar da sadaki aka ɗaura aure to wannan lalle da gaske kai kuma hakkinta ne a bata sadakinta ne Allah ce a bata sadakinta nihla kyakkyawar bayarwa da son zuciya kuma A atiyatan tayyiba kyakkyawar miƙawa ba tare da an danne haƙi ba sadaki wajen aure wannan farilla ne Allah ya shar'anta ba a aure babu sadaki idan ko da matar da mijin sun yi ittifaki ko da uban ya yayi ittifaki ba za a yi aure babu sadaki ba shi yasa ma musulunci haramta nikahu shigar aure shigar shigar asalin shigar shine fitsarin kare idan kare zai yi bawali ya yake yi zai je daga kafa ɗaya haka wannan shine shigar to amma anan shigar shine a shar'ance shine mutum kana da ya wannan ma yana da ya dukkan sun kai aure sai ka ce ka aura mun yarka ni man aura maka yata wannan shine wajihul shigar akwai sarihul shigar shine gaba ɗaya babu sadaki ko da mutum ɗaya ne aka yi wa haka ɗin shigar ɗin ne ba sadaki bai yi ba to in mutum biyu ne ma ka aura min in aura maka ba tare da sadaki tsakani ba wannan shine sarih wajen shigar kuma ka aura min in aura maka kawo dubu hamsin ka bi kawo dubu hamsin sai a ce kuma ga dubu hamsin din kai ma shi din ne ni ma dubu hamsin kai ma dubu hamsin ba wai wani kuɗi ne da aka ƙara akan wani ba wannan shine wajen shigar akwai murakkab min huma shine wato ɗaya zai bada sadaki ɗaya ba zai bayar ba wannan yarsa ta yi karatu wannan ba ta yi karatu ba wannan yarsa budurwa wannan yarsa ba ko dai wani abu dai da aka samu na fifiko tsakani sai wannan ya ce ni da tawa ba ta kai taka ɗin ba to ga dubu goma eh? taka da ta kai ɗin dubu goma zan bayar tawa da ba ta kai takan ba za ka aura min haka don taka ta fi tawa shi ne zan bada dubu goma ni tawan ba ta kai ba ba abin da za ka bayar ga kara ɗin ai akwai ne ka kawo ne za a kara to wannan ba ka kara ba ne aure haka ma ba zai yi ba aure dai lalle zama da sadaki kuma mu ji tsoron Allah wajen ba da sadakin aure musamman mazajen da suka yi aure da bashin sadaki a baya da yawa ana aure a ce sadaki misali a ce sadakin 500 ne ga 300 200 na baya an yi aure an zo an zauna in kai mijin mai siyasa ne ka yi kokari ka samu 200 din matar ka ce in ka kawo ma wani tibina alakum ne ai in ka kawo ma ba zai wuce ta yi cefanin gida ta mayar maka ba ma ko ta ce maka ɗauki ɗarin na baka ba ni ɗarin kaga an zauna lafiya amma ka ka cije ba za ka bata ba Ta wannan ba daidai ba ne lalle ne ka tabbatar cewa za ka biya ta in ba ka biya ta ba har ka mutu ma ba shi ne a kanka za a biya in ita ta mutu dole ka bata wannan hakkinta ne kar a ce ai misali abin da aka bayar ɗari uku ai ya kai sadaki saboda haka bin ko babu za a a hakki ne a lokacin kun ambata yanzu larabawa suna da wasu ɗabi'a karin fada kuma a ce wani ya ce zai tabbaka ana wato ɗabi'a ce da suke yi saboda sun ga ana yawan sakin mata sai su ce in ka zo neman auren yansu za su ce to sadakin yarmu miliyan biyar ne to amma yanzu ka kawo ɗari biyar a ɗaura muku aure ku je ku zauna amma duk ran da ka sake ta za ka dubu ɗari hudu da hamsin a miliyan hudu da ɗari biyar kaga dubu ɗari biyar ɗin ai ya isa amma an ce maka miliyan biyar kuma yanzu ɗari biyar ɗin kawai za ka kawo kuma wannan miliyan hudu da ɗari biyar ɗin nan ba su nema maka ba har iya rayuwarku amma dirin da kace za ka sake ta to ka shirya miliyan hudu da ɗari biyar ɗin nan sannan ka haɗa da takardar saki za a yi saki kaga wannan yana magani da yawa za ka ga mutum zai fusata zai ce zai kawo takardar ya yi saki sai ta ce ka tuna fa da ta ce ka tuna fa din nan kai ma za ka tuna sai ka fusata ka jefar da takarda ka fita waje ba zai yi ai saki ba to Allah madaukake ce a baiwa mata sadakinsu kyakkyawar bayarwa ba tare da an cutar da su ba ko an tawaye musu haƙƙi kuma wannan sadaki Allah ne ya ba su saboda halattar da zamantakewa da su da aka yi shi yasa mutum idan ya yi aure ko da auren ce ne don wani dalili inda ya tare da ita ta ci sadaki in ba a yi dukuli ba nan ne tuma za a mayar da wato sadaki in auren ba aure ba ne wanda za a ba shi kayan shi amma in aure ne tukun ya sake ta kabilar dukul wannan za ta ci rabin sadaki in ba da dukul ne kuma ta ci sadaki kamili yace fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa wannan kuma ana magana da mazaje ne masu auren ka auri mace ka bata sadaki sai ta ji dadi wato ta ji dadin baka wani abu cikin sadakin fa in tibna lakum an shay'in minhu daga sadakin kenan nafsan ma'ana kenan in wahabatil mar'atu min sadaqiha li zawjiha bikran kanat am ba, budurwa ko bazawara tace mai gida ga wannan na baka cikin dukiyar kenan. sai a ya halatta miji ya karba gobe qala jumhurul fuqaha jumhur da sauran fuqaha sun tafi akan haka amma imam malik rahimahullah shi ya hana a karbi sadakin yarinya budurwa saboda karama ce bata mallaki hankalinta sosai ba kar ya zama an yaudare ta ne bayan ta bayar da baya ta ce ita bata yadda ba ko wani abu shi yace in babba ce za ta iya bayarwa amma karama Tokar a karba sai dai inda sanin iyayenta da yardansu fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa wannan ya nuna mata suna mallakan sadakin su da abin da yake nasu sabanin jahiliya a jahiliya mace bata da mallaka an aure ta an bata za a karba kuma a dauke kayanta ita din makarshe a bayar da ita ko a sayar da ita to amma nan yace fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa kaga kenan abin ya zama mallakarsu su ne suke da ikon tasarrufi a ciki to anan in suka baku Allah ya ce fakuluhu hani'an mari'a ku ci daga wannan abin da aka baku na daga sadakin su din nan hani'an mai dadi ne mari'an da dadin hadiya ku ci da dadin hadiya aklan hani'an bi tibil anfus na'am ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا Allah maɗaukake ce wala tutu sufaha amwalakum da dai kada ku baiwa waɗanda suke da raunin hankali duk dukiyarku bayan Allah maɗaukake umarni wato a baiwa marayu dukiyarsu yace wa atul yatama amwalahum wala tabaddalu al-khabitha bit-tayyib to a wannan lokacin wasu da yawa suka tashi suka dauka dukiyar marayu da ke hannunsu suka dinga mika musu alhali marayun kanana ne ba su da ikon tasarrufi a dukiyarsu kuma wannan ana magana ne ga waɗanda suke waɗanda ko an yi musu wasiya ko su ne suke tsaye akan marayu kasancewa suna cikin dangi to anan shine Allah ya ce kada ku baiwa as-sufaha jam'un as safih safihi shine mutumin da wato hankalinsa bai cika ba kamar ya yi losing moda ɗaya ko biyu bai cika ba to wannan shine ba zai iya tasarrufi da dukiyar ba to wani ne safe malaman tafsiri sun yi bayanai akan asufaha a nan maganganu da dama daga ciki dai waɗanda suke kusa-kusa suka ce wasu suka ce asufaha a nan ana nufin wato waɗanda suke yara ƙanana humul auladu as-sighar yara ƙanana idan mahaifinsu ya mutu to kar a ba su dukiyarsu lokaci ɗaya saboda ba za su iya tasarrufi ba ba su iya adanawa ba za a iya yaudare su a kwace ko su yi bacci a ɗauke duk yana faruwa ko kuma wani babba ya abota da su wani yaro mai jari mai guziri abokin waye ne abokin tafiya manya to sai kaga wani babba ya zo ya abota da yaro. karshe ziga shi yaudare shi ya cinye dukiyar wasu kuma suka ce asufa a nan su ne annisa mata su ake nufi a nan wanda ya faɗi yana daga daga cikinsu akwai mujahid wasu kuma suka ce asufa a nan duk wanda ya cancanci a yi masa hajir hajir shi ne a hana mutum sarrafi a dukiyarsa ba a yadda da hankalinsa ba sai aka ce to nan gaba idan ya bayar ba a yadda ba in ya sayar kamar wani mutumin da yake da dan abin nan eh, yana sayar da kashi bai san ma ya ci riba ko bai ci riba ba ya sai abu dubu goma ya zai sayar dubu uku kuma dole ya nace sai ya yi kasuwanci an hana shi ya ƙi hannu sai annabi ya ce to nan gaba duk lokacin da za ka sai da wani ka ce la khalaba wato duk abin da zaka sai la khalaba nan zai hana idan abin ya sayar in an shiga in an shigar da shi za mu warware cinikin in kuma aka ga cewa eh ya sayar daidai ne ya dan samu riba sai a kyale amma in an yaudare ci ciki to dole za a warware cinikin to haka mata ko maza wani za a yi masa hajjuru saboda <clears throat> tabzir nashi saboda barnansa wani idan ka sa kudi a hannunsa sai ka ce wani mashin aka taya ya sa ta nan ya sa ta nan ya sayi tsire ya sayi wannan ya sayi abin da ba a so kyautan da bai kamata ba sai kudin ya kare kuma ya zo hayyacinsa ya zo yana cewa da ya sani irin wannan in har kudin ta wajenku ne zai zo masa to ku ba shi gwargwadon abin da yake bukata ko kuma mutum ana ganinsa yana da hankali amma ana ba shi kudi zai je shagiya ga mata ga yara ya bar su da yunwa ko kuke rike su wannan sai ku je inda yake karban albashin a ba shi kaɗan sauran abaiwa iyalin to akwai wanda ake hajirinsa saboda taɓin hankali akwai a wajen ake hajarinsa saboda rashin lafiya idan mutum baya da lafiya yana kwance ya kai gaba iya bambanta abubuwa to wannan mutumin a lokacin za a iya masa hajiru cewa ba zai iya yi tasarrufi a dukiyarsa ba don ba mamaki wani ya zo ya gaishe shi ya ɗauki takardun gidansa ya shi ya ce gashi na baka to kaga akwai magana saboda haka Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum wato kada a baiwa Eh, wa'inda suke wawaye dukiya wasu ma suka ce sofa haɗin wa'inda ba su da addini amma wannan magana ce cikin maganganu amma ba don yana da inganci ba allati ja'ala Allah ko allati ja'ala Allah lakum ɗiyama wannan dukiyar da Allah madaukakin sarki ya sa kuka zamanto tsayayyu a cikin al'umma da shi ja'ala Allah lakum ɗiyama me yasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala allahu ba'adahun ta'ala saboda namiji shine tsaye wajen infaq na nafaka sukuna kiswa kuma ila zalik shi yasa aka samu wannan kawama to dukiya kawama ce abu ne da mutum zai samu karfi ya ya tasarrufi da shi kamar yadda Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata baital haram qiyaman lin-nas tsaiwan ka'aba tsaiwan mutane ne yau mun zauna duniya lafiya don ana ganin ɗakin ka'aba ne ran da aka rusa ɗakin ka'aba to ba zaman lafiya a duniya shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen duniya wani ba habashe mai katon goshi mai ƙananan ido yace kamar ina ganin shi zai zai zauna akan ɗakin ka'aba yana rusa shi guntu guntu haka bulo bulo yana cirewa to lokacin da an rusa to kuma babu tsayawa to hakan nan kuma dukiya Allah ya sa wato ta zama to kawwama mutum yanzu kana da kuɗi duk abin da aka nema a gida hankali kwance za ka saya ko kuɗin makaranta za ka biya mota ka ba mai za ka zuba ba research card za ka sa. ko in ka ga wani wanda ya dace a taimaka masa ma da ka za ka karbi gaisuwansa amma idan babu fa in ka gan shi ma za ka boya don ka zama da ƙofar talibu wal maturu shi yana nema a wajenka kai kuma baka da abin da za ka ba shi Allah kawar da talauci cikin mu Allah ba mu wadata ta zuci da wadata ta aljihu talauci ba daɗi allati ja'ala Allah lakum qiyam Allah ya sa dukiya ta zamanto tsayuwa ne ga ma'ashinku da masalihin addininku yanzu ana neman taimako na addini an tafi sabilillah ba ka shi sai dai kai kallo ko suna ta kwasan lada amma akwai fa za ka yi tarayya allazi ja'ala Allah lakum qiyama sai Allah madaukake ya warzuquhum fiha waqsuhum wato ku arzuta su ciki ma'ana cikin abin da Allah ya baku ku yanka ku basu su wayanda suke karkashin ku waqsuhum ku tufatar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ayi sadaka ya kwadaitar ayi sadaka ya kwadaitar ayi a ciyar kuma ciyarwan ba wai sai ka tara ba zaka tambaye shi wani ne fiye sadaka sai ce an ta tasaddaka wa an ta sahihun shahihun amalul gina wa taksal Ka yi sadaka kana da lafiya kana jin rowa ka son ka bayar kana son dukiyar kana son kudi ya taru kana tsoron talauci ka dauka ka bayar a wannan lokacin shi ne sadaka Ya ce kada ka bari sai lokacin da ka zama latib ko ka zo gargara ka zibe ka korar rabe sai ka zo kana cewa a ɗauki kaza a bawa ne ko ba a bayar ba kai an bari ma ba zai maka amfani ba saboda haka ka yi a lokacin da kake da ƙarfi kana son abin Allah ce warzuquhum fiha suhun ku ciyar da su daga ciki kuma ku tafatar da su daga ciki wa ƙulu lahun qawlan ma'arufa gaya musu magana mai daɗi. wannan cikin dukiyarwa dukiyar waɗanda suke masu rauni sawa'un marayu ne ko yara ƙanana ko marasa lafiya ko wanne karka ba shi dukiyansa in ba zai iya tasarrufi ba amma ka inga sarrafa dukiyar ba kuma ka ajiye ba kullum kana masa abu a ciki har dukiyar ta kare amana aka baka in dukiyar ka ce ai za ka ƙara bunƙasar da ita to ka yi ƙoƙari ka bunƙasar da dukiyar maraya kuma karka ce za ka je ka sayi na fiye ka bayar eh nawa masu nafif da masu gidansu suka zauna lafiya kaɗan ne ba wai babu ba haka masu jega haka da sauran yau amana ta yi wuya to kada ka ce kawai dukiyar maraya kaje kasa ka samu cikin mutane akwai amintattu tsawon ta fuskar kasuwanci ne kuma da za ku sayi fili ma a wurin da an amince da ingancin filin ya fi don idan kuka sayi fili ga takaddu ga shaidu a san da mutane anguwar wannan filin fakar a sayar duk wanda ya zo zai tsaya filin na aimana magana ga lambar waya ko kuma ku gina bulo a wajen ku sa lambar waya duk wanda zai zo ya tsaya zai kira ku filin nan yanzu zai yi shekara bai bukatan ruwa bai bukatan abinci ba a yanka masa takarda yan nefa ba za su zo su tsaya ba eh? fili ne fili ba ta ci ba ta sha kuma daɗin fili nan da shekara ɗaya sai kaji ya karu ko kaɗan ne to a sai filaye a albari bayan shekara biyu uku biyar a ji a duba in ta yi kuɗi sosai sai a sayar da wannan a ji a sayo wasu kuma da yawa fiye da wannan in yi kuɗi ya karu a sake sayar da wani a zo a sayi wani wurin a gina a sa ‘yan haya kaga ana ta wato bunƙasar da dukiyar amma yau za ka ce wani yana neman jari ya ce gashi ka kaje ka yi juya sai ka ga an sa ka kunya Allah ya gyara wani halaye Allah ya ba mu ikon wa kuma to zai ku dinga sarrafawa kuma kuna ciyar da su Allah ya ce ku gaya musu warzukun fiya wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai dadi magana sananniya wato ud'u lahum bil baraka wannan shine qawlan ma'ruf Allah ya muku albarka marayu ne ka yi musu addu'a ka shafa kansu ka sa su murna ka sa su farin ciki da dariya ina jin daɗi in gabayin Allah suna taimakon marayu jiya wani bawan Allah ya kamun kaya set hamsin ba ni ya kawo ba fa na marayu ya ce zai je ya raba musu maza da mata mutum hamsin jiya wani kuma ya kira ni na je muka raba matare maza da mata kuma gidan marayu nan na kusa da wannan rana ba ba uwa ba uba ba su san ma'ina garinsu ina iyayensu ina jinsinsu ba sai dai sun san su mutane ne Allah kaya in kan gani ɗinki mai kyawu na maza da na mata kuma kowa sai da aka je aka auna su sannan aka yi musu sirna hatta da makalin da brush da sabulu da takalmi kowa cikinsu sai da ya samu wannan me fi haka daɗi kuma yaran suka zo suka aka ce in zo in yi addu'a na ce a yaran su zo su yi addu'a ashe yaran an koya musu addu'o'i malam suka dinga addu'o'i Allahumma Allahumma rabbana atina eh? ana gamawa ban san gaibu ba sai nace da mutumin kai kam ka haye ai ba karamin riba bace to kuma mu mu kwatanta mana in ba za mu yi mu yi irin wannan din ba mu yi gwargwadon abin da za mu iya marayun suna da yawa ko musamman mata ku kiyayi Allah wajen tozarta marayu don an hada su da 'ya'yanku na ndara Allah maɗaukake ce wa batalul yatama a can aka ce kada a ba yara dukiya kar su yi barna to ku jarrabi marayu ibtila shine al al'iftiba in an ce wato ibtila ba hausa yana cewa bala'i ko bala'i da jin bala'i kasan ba ba alkhairi bane a Hausance amma a larabce bala'i jarrabawa ce al-ikhtibar al-imtihan wal ibtila duk tafiyan su ɗaya jarrabawa ce to Allah ya ce ku jarrabi marayu hatta idza balagun nikaha har idan suka isa aure ma'ana idan suka isa balaga ɗaya kenan fa in anastum minhum rushda idan kuka lura kuka gane cewa suna da shiriya fadfa'un ilayhim amwalahum to ku ba su dukiyarsu bayan sun kai wannan lokacin tofa wala ta'kuluha kada ku ci dukiyar marayu din nan israfan wa bidara da barna da gaggawa israf mun san barna ce bidara shine mubadara kai sauri kai sauri ka cinye dukiyar kar ma su zo su ce ina dukiyar kai ta yin wasu abubuwa ka ce ai da suka tashi eh, kai kai dauki da wani makarantar su kai kaza kai kaza abinda baban ya bari ya kare ko abinda aka baka amana sun kare a'a an yakbaro har su je su girma to anan wabtul yatama hatta idza balagun nikah wannan ana magana da alwasi wanda yake dauke da dawainiyar marayun ko kuma yake da dukiyarsu a hannunsa wannan kuma itila zai faru ne ya danganta ga irin abin da zai yi idan maraya ya kai manzilin balaga ya ce ni ina so a bani dukiya na in yi kasuwanci ni ina so in yi sana'a to a bincika an sa shi ya koyi sana'an ne in kudi yake so a bashi misalin maraya yana da miliyan goma a wajenka ya ce ni zan yi kasuwanci me za ka sayar abu kaza to yanzu gwadawa za mu yi ga biyar in ga me za ka fara sayarwa ya je wani abu da wannan ɗan. in yana <clears throat> kula da dukiyar baya wasa yana samun riba kana bincikawa daga ce to ya zama miliyan ɗaya mana kana tafiya kana tafiya har ka ga cewa zai iya tsayawa da kafansa to anan sai ka samu shaidu ka ba shi dukiyarsa amma ba don cewa ni ina son dukiyata kawai sai ka zo ka ce to ga dukiyar ka ba shi lokaci guda idan bai iya sana'ar ba bai iya kasuwancin ba to akwai matsala saboda haka sai kun tabbatar cewa suna iya su yi tasarrufi da kansu za mu gwada su ta hanyoyi daban-daban sannan ba wai manzilin balaga kaɗai ba fa in tu minhum rushida sai an haɗu wasu malan suka ce da zaran ya balaga za a bashi a'a ko ya balaga in bai da hankali ba za mu bashi ba ko yana da hankali in bai balaga ba ba za mu bashi ba sai sun haɗu kuma za a bashi dukiyar sai da shaidu shine Allah madaukaki ke cewa fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ci dukiyar israfan ta hanyar barna ko kuma da gaggawa ayi sauri a salwantar da dukiyar an yakbaru don gudun kada su girma su ta da dukiyarsu kar ai haka sai Allah ya mun kana ganiyan falyasta'fi mutum yana da wadata ya kame in kana da kuɗi sai ga kuɗin marayu ka sarrafa ka jujiya to kena da kyau ka wadatu ka bar musu ribarsu kar ka taɓa daga ciki ومن kana faqiran in kuma mutum matalauci ne ma'ana bai da shi sai dukiyar marayan ne kadai akul bil ma'ruf to yace daga dukiyar ta hanya mai kyau kana jujiya kana kasuwanci kana dauka gurgudun a ce inda a karkashin wani kake aiki nawa ake biyan ka ana baka dubu 100 a wata to su ma na sun karka wuce 100 amma in wani abu ne wanda za a ci tare wannan ka ci daga nasu bai laifi bai zama laifi ba Allah ce faida da fatu da amwalahum fa ashidu alaihim idan za ku ba su dukiyarsu ku ba da ku kawo shaidu akan haka kada ka zo ka ce aina ba shi dukiyarsa ba a san yaushe ka ba shi ba a'a ko shi yayi inkari ko kai kai inkari ya zama akwai shaidu fa ashidu alaihim ku kawo shaidun da za su shaida cewa eh wannan kuɗi adadinsa kaza ne rana kaza lokaci kaza aka ba shi kudin cash ko rana kaza lokaci kaza aka yi transfer kudin zuwa account din shi account din kuma an bincika nashi ne eh nashi ne an tabbatar da komai sai a tura masa fa ashidu alaihim amma duk shaidun da za ku yi dai kusan cewa wa kafa billahi shahida Allah wa kafa billahi hasibana Allah madaukaki ya isa ya zama mai hisabi duk abin da kuka yi na boye boye da sulla din nan to ba abinda za ku buya ga Allah kafa Allahu hasiban li amalikum wa mujaziyan biha yayi muku hisabi kuma ya saka muku a cikin abin da kuka yi anan akwai tsoratarwa da tsawatarwa duk wanda yake dan zagaye zagaye don salwanta dukiyar maraya to yana cikin hatsari Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malaman mu bukatun mana alkhairi Allah ya biya mana Allah ya kawar da talauci a cikinmu marayun da suke cikinmu kuma Allah ya jibinci al'amuransu mu da muke raye kuma Allah ya haɗa kanmu da 'ya'yanmu ya ba mu ikon ɗaukan ɗawainiyansu kafin mu kuma mu bar su Allah masalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh